kartonkin birnin lalle ya kumshi da kwaro da kanta gari 150 da kwai tribu guda ta pearl da kwai kuma tribu uku na tuareg banda wa'annan kabilun wa'anne ne sauran mazamna a cikin kanton din da kwai jama'a kashi-kashi gobirawa adrawa tagamawa hilani hausa da kwai kuma mutanen zango to a game ake shekaru da shekaru zaman jama'a waɗanga ba ko kantonkin birnin lalle ba da sauran waɗancan kantonkin duk in ka ta yi katar da da kai waɗannan jama'a wane ne ayyukan da ake ayyuka da suke shine noma da kiwo dama da an ce da kwaro sai a ce a wuri ne wanda yake musamman yallama dan noman kaɗan ne ake to amma duka da noman da kiwon duk ta yi suke sosai A wace shekara aka girka kanton ɗin birnin lalle kuma sarakai nawa suka yi sarauta tun lokacin? Kanton kin na birnin Lalle dangance da tarihin. Zuwan nasara lokacin nan ne an kai karayen kanton guda uku. Kanton kin birnin Lalle na Badar Gula da Solita Gris a 1947. A 1948 an kai sarautocin waɗanga guda uku. Lokacin nan garuruwan busakai a yawan na yanzu. An yi sarki biyu gabana ni ne na uku ga zuwan nasara kuma a lokacin da allah ya kadarto mu yi shagorancin zama sarki na tardo duk jama'ar nan dai suna zamne a cikin zumuncin su na yau da gobe sai dai abun da ba za a dan rasa ba kuma mu mun ka ga wannan abun ya kamata mu maida mishi gaba mu haɗa kan talakawa to me kuke yi don ƙarfafa tafiyar kantan ɗin a jagorancin da muke yi duk inda muka ta wurin masu garuruwan ganawa ina jawo hankalinsu duk milki so yake yau a yi kokari a hidda jahilci radio communitar la da gwamnati ya kirkira muna ma kira a ƙara ma saboda in jahilci ya hita to zaman lahiya ya samu muna godiya wannan ziyarar da kun ka kawo kuma kullum abin da kuke yi a zamana na sarki ina saurare ni ma ina karuwa da abin da kuke duk da ina mulkin ina karuwa da abubuwan da kuke kuna kara ni bisa ga wani tahiyar da zan yi na jagoranci.